Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau talata goma sha biyar ga watan Yuni, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar da shirin tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. do yusuf gwamnatin firaministan india narendra modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu ta yanar gizo da ta kafa a kasar yayin da waɗanda suka mutu a amurka sanadiyar cutar covid-19 ke dusar shida. an gano wasu alkaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a kasar a fili sannan kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a isra'ila za su yi maci tare da kada tutoci a gabashin birnin kudus a yau talata al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da falasinawa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji shin waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka don kare ƙananan yara daga kamuwa daga cututtuka? Yara titi su ma ya kamata a kullum su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don a yaki da wannan mugun ciwo. Koma baya ga ɓangaren tsaro abu ne da yanzu ya fi ɗaukan hankalin al'umman Najeriya. shi soja wato inda yake kamar alƙalami ne a tsaye inda duk ga al'amura ba su fiya daidai yaron kwafa kenan su cire shi kawo. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe yakan shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu makai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da yawan waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar dubu ɗari shida, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta jiya Litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar covid-19 amurkawa ne fararen fata na biyu hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100 na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100 sannan na hudu asiyawan amurka da kashi 4 cikin 100 waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jimlar jama'ar amurka To amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi kiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun riɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku idan aka daidaita giɓin da ke akwai a bambancin rukunin shekarun jama'a. Gwamnatin Firaministan Indiya Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu a yanar gizo da ta kafa a kasar mai yawan mutane kusan biliyan 1.4 dokokin sun buƙaci kafafen sada zumuntar su iyakanta irin kalaman da za a iya yi ta wurinsu su yi biyayya da dokokin gwamnati na rufe shafuka da kuma bayyana ainihin waɗanda suka yada muddin kafafen sada zumuntar ba su yi biyayya da waɗannan tanaje-tanajen ba to za a tuhumi ma'aikatansu da manyan laifuka. To sai dai wannan ƙara muni da rashin jituwa tsakanin gwamnatin Modi da manyan kamfanonin sada zumuntar a cewar 'yan gwagwarmaya na iya kaiwa ga daƙile furta albarkacin baki ta yanar gizo a India. Ƙungiyoyi masu tsananin ra'ayin riƙau a Isra'ila za su yi maci tare da kaɗa tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falasɗinawa. a birnin da ake takaddama a kai tare kuma da sake tayar da hankali tsakanin mayakan isra'ila da na gaza da suke sukar shirin macin a matsayin takala bangarorin kungiyoyin falasdino sun yi kiran da a gudanar da abin da suka kira ranar nuna fishi a gaza da kuma yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila hukumomin hamas a gaza sun yi gargaɗin yiwuwar sake barkewar tashin hankali muddin aka yi macin Kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. A yayin da ake shirin tunawa da zagayowar ranar yara na Afirka, a gobe idan Allah ya kai mu goma sha shida ga watan Yuni, wata ƙungiyar kula da kare haƙƙin ƙananan yara, CONAF a jamhuriyar Nijar da ƙungiyar MDM ta ƙasar Belgium sun shirya wani taron horas da likitoci dubarun baiwa yara marasa galihu musamman almajirai da yara da ke gararan ba a kan titina kariya daga annobar covid-19 da ma wasu cututtuka da ke yaduwa a tsakanin ƙananan yara wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa muna. almajirai da 'yan mata masu aikatau da yaran da ke garin ba a rariya wani rukuni ne na al'umma da kusan ana iya cewa an manta da shi a wannan zamani na fama da annobar corona mafarin shirya wannan taron horo na kungiyar kare hakkin yara konaf niger don gwadawa likitoci dubarun kula da irin waɗannan yara a ci gaba da ƙarfafa matakan daƙile yaduwar kwayar cutar ta covid-19 Malam Ganda Sale na daga cikin shugabannin wannan kungiya. Likitoci ne ake ma horo saboda su da kansu su ta yi su yi ma waɗansu grup wanda ake ce ma role a yi musu horo. Kun san ka COVID akwai waɗansu mutane da amince da su suna yi su so su ɗauko ciwo a samu kowa kamar su wane ne akwai waɗannan aiki-aiki wanda ke ce mashin freedom message kusan kullum suna cikin gidajenmu akwai kuma almajirai almajirai suna bara ko'ina suna shiga ko'ina amma ba kullu shi ba har yanzu akwai yara da suna bis titi wanda ake kyama yaran titi su ma ya kamata a kullu su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don a yaki da wannan mugun ciwo. ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sha'anin bunƙasa kiwon lafiya mai Medecins du Monde reshen ƙasar Belgium ita ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan taro wanda daga bisani mahalartansa ke da alhakin koyar da mambobin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu dubarun da suka koya a yayin wannan zama kuma la'akari da hadarin da likitoci ke fuskanta a wannan lokaci na annoba ya sa mdm belgique kaddamar da wannan shiri da so mu basu horo kamar yadda wakilin kungiyar bubakar karaje ya bayyana pourquoi la formation des formateurs vous êtes en priori la chaîne de, de transmission système de santé. A gobe Laraba 16 ga watan Yuni ake kammala wannan taro da ke daidai da ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga kisan yara bakar fatar da aka bindige a yayin zanga-zangar adawa da wariyar launin fata da ta gudana a 1976 a birnin Soweto na Afirka ta Kudu. saboda haka shirya wannan taro a wani lokacin da ake tunawa da waɗannan yara yunkuri ne da konaf niger da mdm belgic ke amfani da shi don tunatarwa game da 'yancin yara a fannin kiwon lafiya sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan gundumar Columbia. Yanzu bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf abubuwan da ke cikin ajandar shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin kungiyar tarayyar Turai da ke babban taro a Brussels a yau Talata sun hada da faɗi tashi kan annobar corona da canjin yanayi da kuma aiki tare kan batutuwan cinikayya da harkokin waje. A wata takardar bayani da aka fitar gabanin tattaunawar da za a yi. bangarorin biyu sun ce za su jaddada bukatar bayar da gudummawa ga shirin covax na raba rigakafin corona a duniya saboda a samu daidaito wajen raba rigakafin a duniya a kuma yi aiki tare kan hanyoyin sake farfado da tattalin arzikin duniya daga illar annobar bayan da aka taɓo batutuwan rasha da china a taron g7 da na neto a wannan satin za a kuma sake taɓowa a taron na yau talata a ƙarshe hambararriyar shugabar myanmar an sa su ci ta sake komawa kotu a nefido babban birnin ƙasar a yau talata don fuskantar shari'a a biyu daga cikin mafiya tsanani a tuhume-tuhumen almandahana da sojojin da suka hambare ta a farkon wannan shekarar ke mata. ki yar shekaru 75 na fuskantar tuhume-tuhume na saba ma ka'idojin kiyaye sirrin gwamnati da karbar dala 600 ba bisa ka'ida ba da gulagulai kilogram 11 da amfani da fulotai ba bisa ka'ida ba ta wajen rabewa da gidauniyar agaji da ta kafa. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya bar mu shiga duniyar rahotanni. Batun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya shi ne abu da ya fi jan hankalin 'yan ƙasar. Kana bukatar su a yanzu ita ce. na ganin an shawo kan matsalar. Masana irin su Muhammad Usman na cewar lokaci ya yi da ya kamata a daina wasan bera da kyanwa a kan batu da ya shafi tsaro. Wato ɗaura laifi a kan wani ba tare da duba haƙƙi da ya rataya a kan ɗayan ba. Yana ganin cewar lokaci ya yi da ya kamata a fuskanci gaskiya. Idan ka duba yadda fa al'amuran suke tafiya kusan wankin hula ya kusan kai ita gwamnatin Najeriya ɗin wato dare. domin dalilin ne dalili kuwa na farko shine lokacin da gwamnatin nan ta shigo wato rashin tsaron nan akwai shi a ƙasa an ga yadda wato ainihin rashin tsaron nan gilan lankwame gwamnatin shugaba goodluck adele jonathan a wancan lokaci yan najeriya suka fito bansu da kwarkwatar su suka daga gagarumin jihar aka zaɓi gwamnatin shugaba muhammadu buhari amma me ya kamata a yi a wannan lokaci shi kansa gwamnatin wato ta shugaba muhammadu buhari bayan kafa ta sai da ɗauki kusan watanni shida ba kama wato ayyana wato majalisa da za a ce za ta tafiyar da kasar nan ba sannan bayan an ayyana majalisun nan an kafa ministoci da sauransu an ɗauka za a kira wani gagarumin taro na ƙasa kan al'amura guda uku shine tsaron na farko da tattalin arziki da kuma gyara a fuskar siyasa to kusan duk hakan ba ta samu ba amma duk da haka gwamnatin ba ta ƙasa a gwiwa ba wato ta tunkari wato matsalar rashin tsaro din nan a arewa masu gabashin ƙasar nan a nan a wancan lokaci rashin tsaron nan ya fi kanka ya haɓaka ya kai wani matsayi da kusan al'umma ta riga ta fashe akwai miliyoyin 'yan gudun hijira aka fara samun nasarar haka to amma cikin shekaru biyu da suka biyo baya to daga nan rashin wato tabarbarewar tsaron ya fara samun matsala ta ina ya fara samun matsala shi soja wato duk inda yake kamar alkalami yake a tsaye yake inda duk kaga al'amura ba su tafiya daidai yaron kwafa kenan to cire shi ka kawo wani gwamnatin shugaba muhammadu buhari bata canza wato ainihin hafsoshin soja ba wanda sai kasance su ne jami'ai wato manyan jami'ai da ya kamata kari matsalar tsaron nan su maganin ta bata canza su ba kusan sai da wato ainihin matsin lamba ya kai ya kawo gwamnatin bayan an dawo daga zaɓe tukunna ta canza wato ainihin wato wayannan hasoshin soja wannan ɗaya kenan a fuskar tsaro kenan da jami'an sa. idan ka ɗauki fuskar siyasa 'yan siyasa tun da aka taho wasu taimaka wa gwamnatin ta inda ya kamata su taimaka mata ba kaga wato idan ka duba a mataki na jiha jiha gwamnoni ba su taimaka wato wajen ganin an ta an dace wato wannan tsaro ba domin gwamnonin nan su ne suke da wato ainihin wato eh, shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin suke sarakunan gargajiya a ƙarƙashin su banda wato ainihin ƙarfin da suke da shi a jihohin ko ba su nuna tsari ko kuma kishi dai shi ne ma za a ce shi ne abu na farko da za a ce gwamnonin najeriya su nuna ba su nuna ba sannan jam'iyyun siyasar ƙasar na 'yan adawa da jam'iyya mai mulki ta APC duka ba su nuna zakakurin kokari da za su tallafa ma ita jam'iyyar APC da tallafa ma gwamnatin da ta ce jagoranta kasar karkashin su shugaban mawar Buhari a mataki na jam'iyya jam'iyyar APC ba ta yi wannan ba sannan jam'iyyar adawa ta PDP ce ta buge da kallon aibin wato ainihin jagorancin shugaban mawar Buhari tsarinsa kusan abin da ake zargin cewa yan kamar wasu yan ƙananan mutane suka fito suka gaya masa shi yake wanda kuma a zahiri haka za ga gwamnati ko yana daga cikin abin da ya sa yanzu wato dalilan da suka sa wato wanki kula zai iya kai gwamnatin dare. Muhammad Usman kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Haka zalika gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya sun kammala wani taro a jihar Akwa Ibom Taron dai wanda ya tattauna batutuwa da suka shafi tsaro, ta taɓarɓarewar tattalin arziki da ma hanyoyi da suka kamata a bi don shawo kan waɗannan matsalolin. Wakilin muryar Amurka a yankin Neja Delta, Lamido Abubakar ya aiko muna da ƙarin bayani. Gwamnonin da na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a kasar sun fito da batutuwa da dama musamman waɗanda suka cimma a yayin taron na birnin Oyo a jihar Akwa Ibom. Gwamnonin da sun ce abin takaici ne matuka ganin yadda babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ke yin yadda ya so da kuɗaɗen aljihun gwamnati kuma kuɗaɗen na daga cikin kuɗaɗen da ya kamata a bayar mallakin gwamnatocin jihohi da na tarayya haɗi kuma da ƙananan hukumomi. hukumomi a bisa dokar ƙasa haka kuma gwamnonin sun yi kira ga hukumomin tashar jiragen ruwa wato npa da nimasa da maritime da kuma hukumar sadarwa ta nccda da hukumar kwastan da doka ta umarce su da su rika sakawa aljihun gwamnati haka kuma gwamnonin sun nuna takaicinsu na yadda babban bankin najeriya wato cbm ya mai da kansa mai zaman kansa kuma yana gudanar da al'amura yadda ya so ba tare da bin dokar ƙasa ba sa'annan kuma ga ɗimbin bashi da ya yi wa najeriya katutu gwamnan jihar edo musa gudin obasake yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci taron na uyu kuma ga abin da yake cewa you know there security economy issues, um, biyu. Yana cewa ne mun kalli batutuwa da dama da ke damun kowa da kowa a fadin Najeriya da suka hada da tabarbarewar tsaro da tattalin arzikin Najeriya da aiwatar da tsaro da kuma gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Gaskiya mun damu matuka na yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wata hirarsa ya ɗora laifin matsalar tsaro kanmu mu gwamnoni bayan cewa tsarin mulkin Najeriya ya fayyace karara ba gwamnoni ne ke rike da da kayan aiki ba. When the constitution is very clear and the government don't have it and he's holding the resources to staff us was very. Taron dai na gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya aminta da agaugauta baiwa bangaren shari'a na jihohi cin gashin kansa kamar yadda dokar kasa ta fayyace wani dan jam'iyyar APC dangane da taron ga abin da yake cewa. To na farko dai sunana Alai Kabiru Sarkin Fulani a chairman na rikon kwarya na jam'iyyar APC bangaren tsaro ko da jam'iyyar apc ta amshi mulki a najeriya najeriya tana dab da watsewa a gabaki ɗayanta kuma kowa ya san irin rawar da an taka a matsalar tsaro wannan lokaci na gwamnatin buhari ne ma an ka samu dama a yi magana inda an ka hito waɗannan hukumomi da ake magana ai ko magana ba a yi ga abin da suke aikatawa yanzu don an samu shugaba mai kulawa wanda ke awatawa ga kowane irin al'amari babu wani dalili wanda sun ka ba suwa na waɗannan abubuwa da suke faɗi ai da kwacin gwamnonin jam'iyyar ta pdp daga kudu da arewacin najeriya duka sun halarci taron na birnin oyo lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Sani Inaji ɗan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara da ya bayyana irin nasarori da ƙalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru sha biyar da yana noma. da kuma irin kokarin da yake yi don bunƙasa noma a yayin da najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro wakilin alfonso sokoro igwe ya fara da tambayarsa kamar haka shin kana iya ga mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma na hara harka noma ne tun 2004 shekara 2004 kenan tun hara harka noma lokacin yana da wani mai gida Allah ya ji Allah Alhaji Shaibu Abdulsalam Magami Amina a Zamfara su ne suka kahaha wani hukuma noman da aka ce masa kare wato Zamfara Agricultural Revolution Program tare da marigaye Dr. Mustapha Ahmed Faraki shi ne consultant lokacin ni ne PA na shi personal assistant na to lokacin an yi revolution sosai akan harka noma a jihar zamfara gani abu ne ka haro a lokacin the transformation da harka noma ya samu shi ya bani shawa shiga harka noma lokacin manoma inda muka ba shi noma suna zuwa su yi noma hekta guda su samu buhu tamanin buhu dari na aji to lura da haka duk wanda da hekta guda in ka samu buhu tamanin kana da abincin da zaka ci a shekara kenan kana da wanda zaka sayar da abin da ya bani shawa kenan sai na shiga harkar noma kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai kasan noma na rabo guda sana ce mai kyau amma sai mutum ya sa kai shi ciki zai gano cewa sana mai kyau ce a lokacin noman da na harayi kamar zai manta ba na yi noma wurin da bai wuce hekta biyu ba na samu kusan buhu diri da wani abu na ci kaga dubu kata na ta noma na yawo ta noma na sai moto ta noma na yi gida ba wuce shekara shirin da biyar ba kaga sana ce mai kyau a gari to kuma tun lokacin ba shiga noman ba kawai je ana ta noma ana ta buganas kukari in hada karatu da nika yi da harka noma saboda a jihar zamfara ya mutu harko da muka hada database na manoma lokacin mu hada farming families a kusan 250,000 a jihar zamfara a jihar zamfara mu ne muka yi designing data na zakarai duk wani bashin da gwamnati rima ya bayi lokaci kuna muka yi designing database na shi saboda haka mun san menene numan ka ciki na san shi a zahirance kuma na san shi at office level so muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu gaya suka yi saboda suka gama za su dawo da kayan noman da aka basu so duk wannan tsari gaba da ni aka yi so banci haka na aka gama ka ta tafiya ka ta tafiya ba za ka duk ilimi ne muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi noma da ya kawo yo insha Allah kusan jihohi guda bakwai a Najeriya na da mayan gori yanzu a matsayin ka na babban manomi shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muka yi allah na tare da misali a zamfara shekaran da ya gabata mai noma sosai mai noma a gumi mai noma a bakura mai noma a marado noman da muka yi a bakura musa masara guda saboda rashin tsoro auduganmu ya taso ya yi kyau amma wurin cire audugan nan musa masarori sosai saboda kullum akwai barazana abo kurama da muka yi noman musabbiyan ransom yau an doki wanga kudin oh, fansa kudin fansa yo an doki wanga yau kaza yau kaza aka muka ta yi a Allah muka kai karshe noma so na maradon ce muka san masarori sosai saboda ga abin gona ya yi auduga ya shira ya yi ya hito amma shirya auduga ya zama muna problem saboda ba su so auduga abu ne da sai sa mutane da yawa da kaka da hekta hede dubu hudu wuri guda to wanda za su yi maka aiki hede mutum dubu ne za su ta aiki ha ila masha Allah amma ka hada mutum goma ma mutum ashirin su je can su je su yi aiki ya zama program saboda kowa na je su da karasa ce shi masarar da muka samu kenan amma gehe gwamnati na ba mu haɗin ke da ya kamata saboda gwamnan jafara shine gwamnan harko da ya haraba da hili a yi noma auduga ya ba da wuri hekta dubu da ashirin ya ce mu je mu yi noma a auduga wancan shekara kuma insha Allah mu dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da wuri ba mu dan gwada yi mun yi kusan hekta dubu ashirin da wani To a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da baku? Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin Alhaji Sani ji da kuma wakilin Alphonsus Okoro Igwe sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani karfe uban ƙungiyar sama da buhu bena da kuma bawa ɗan top bena jihar kebbi suka ce muna kira ga gwamnatin jihar kebbi alhaji abubakar bagudu da ya yi wa allah ya farka daga dogon barcin da yake yi na sakacin magance matsalar tsaro a jihar kebbi sako na gaba kuma ya ce Kaico mu dai a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina ba mu san ana yin mulkin demokuraɗiyya ba a wannan lokaci duba da ganin gazawar gwamna Aminu Bello Masari wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar Katsinawa duk da ɗimbin shekara shidda da ya kwashe a kan mulkin jihar. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai saƙonmu na ƙarshe daga Buba Mai Goro, sakataren kasuwar Gashuwa, kuma ciyaman na zaɓi sanka, ya ce, To 'yan uwa 'yan Najeriya, ni dai ina tafe da shawarata, ko da ba za ta yi wa wasu daɗi ba, tunda mu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki. Me zai hana dukkan masallatai da cocina a dukufa da addu'a ko Allah zai tausaya mana ya kama na ɗauki. Idan muka ce za mu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu ɗamara za su kawo mana zaman lafiya wallahi muna rana. Mu yi haƙuri mu yi amfani da wannan dama na addu'a don gaya mai duka ko zai tausaya mana ya karɓi addu'ar mu mu samu kwanciyar hankali duk da dama ana addu'o'in amma a sake ɗaukan wani sabon salon addu'ar domin matsalolin yanzu a najeriya baya baya sai gaba yau ka ji wannan a can gobe ka ji wancan a can lamarin duk ya kai mutane bango sai dai allah ya kawo mana mafita amin a gaida Hanifa Isa da wasikun ku masu sauraro, wanda hakan ya kawo mu ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yayin da yawan waɗanda suka mutu a amurka sanadiyar cutar covid-19 ke dosar shida kamfanin dillancin labarai na associated press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili wani labari da kafar labaran ta ap ta rubuta je litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar covid-19 amurkawa ne fararen fata na biyu hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100 na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100 sannan na hudu asiyawan amurka da kashi 4 cikin dari. waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jimlar jama'ar amurka to amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta fitar ya yi kiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a amurka ko native americans da 'yan latino da kuma baƙaƙe sun riɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku Masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam